Jamila, ina cikin tashin hankali, ina cikin damuwa, ina cikin firgici. Damuwa? Ta me hmm. kuma? Na rasa ya zan da rayuwata. Na yi sallar, na yi addu'o'in, na yi tsayuwar dare wallahi ke in gaya miki ban san adadin carbin da na tsinka ba. Taurin kai ne da shi wallahi duk abun da kika yi taurin kai a cikin mutum da inda kake tunanin ka kai ya wuce ka. Mm. Kin san ma babban tashin hankali na? Mm-hmm. Wai matan nan saboda tsabar ta raina ni, saboda tsabar batta da mutunci. Wai ni shafa'atu ni! Shafa'atu. Mm. Wai in sai mata da kwana na. Kwana? Kwana! ai na ci alwashin ta a gaba na kai da yanzu kina kin ji ta a asibitin Aminu Kano ai bari in gaya miki inda ni ce har cikin gida zan je in same ta wallahi tallahi kare jini a a kai ya mun saki a a kare mi likita ya muke ne oh. ya kuma ke da aka zo da taimako har gida aka ce za a taimaka miki kika ce ke Allah Har baki ki ba to yau kuma za ki kawo taimakon ki a miki kin gagara fahimta ne kin san me nake so ni mu yi magana ai da zai yi ko ba haka ba ne yanzu wannan taimakon da za a mun ai ina so wa zai ce bai so yana cikin damuwa a taimake shi ya ce bai so ai ina so a'a damuwa ta shine babu wata hanya sai na bada nomba. lamban nan ne ban san ta jamila Kikin ga 'yar uwa kike kawa a gare ni kuma aminiya. To yanzu tun da kin ce ba ki bada ba, wani yanzu na ƙara kawo miki wani maganar taimako. Ai ki je ki ci gaba da haƙurinki. Salloli da du'a'in da kike yi sai ƙara himma akan wasu. Na yanzu ki kuna da. Eh to ina yi har ila yau ina yi zan daina ba amma dai dan Allah. To zan baki lambar. Kin ji? A'a. Ki ci gaba da addu'o'i. A'a, dan Allah ni dai in ba da namban zai sa a sako min mijina. Zan ba da namban. A sako shi ya dawo gida. In dinga ganin abana ni kaɗai. Gara mu ci gaba da toya wainar da muke saba toyawa. ma can an ce ai abokinka abokinka ne ni ba da shi fa abokanai ne tunda. Muka yi aure muka ci gaba da abotan mu amma wannan tsohuwar matar ta zo ta farraka mu hakan nan muke kallon juna da ni da shi. Zan ba da namban amma dan Allah. kin ga ke kawaci aminiya kin wuce ma wannan ke yar uwa ta ce kin ga ba za ki so ki cuce ni ba ko in kin ba shi namba kina miƙa masa don Allah ki goge yaro yaro ni da me za ki hada kugun ki da wannan kozgon mata da aka dade ana gogormaya ni dai yanzu ki ba wannan alƙawari ni dai ke ma alƙawari. Yanzu kin gane Allah ɗaya ke nan. Ah to na gane wani tun da gashi yanzu nan Ya sa oh. dole zan ba da namba. Ba don haka ɗin ba Allah ya kyauta na gaba. Don wanda ya faru. Wani ko muke waya. ai bawan Allah nan ai dole ai kokari a taimake shi gaskiya kam a kowa taimaki wani ai Allah zai taimakar gaskiya ne wai in tambaye ka ni me riba na ne na karɓo numban nan kai idan na rike gajan hakuri wallahi ai ko ke ce kike da riba ai gwara in tambaye ka domin idan aka zo aka yi wannan abin sai kin fi kowa cin riba bari in gaya miki na gaya miki akwai maƙudan kuɗaɗe na a hannunta saboda haka idan ban ba hanyar da na bi na haɗa kai da mijinta ba na samu kuɗi na suka fito nan fa na zo muke maganar sadaki bashi da ke kika kika kika tsalle kika ce kinki ko to yanzu idan wannan abu ya zo ya faru har kuɗi na suka fito abin ma da ba kya tsammani a harkar bikin ki ai shi za a yi a ai kike da ai albishirinki bayan na samu kuɗin nan bayan kuɗin aure da zan ware wanda zan aure ki akwai fa sallama kuma ta kita musamman har dubi ki za bani ai dole ne to amma ka san me nake so gaskiya abun na yi shi a rubuce saboda kar ka je ka karɓo kuɗin nan fa a zagaye ka manta da ni kamun halin yan zamani kai kai ke kuwa Allah yake da son kuɗi wai ke dan Allah dan Allah dan annabi ke wai ya yake da wannan matan ne lashe muni ha haba kai kin bai son kuɗi me ne wani magana sai an zauna an yi rubutu gara dai ai to ai wannan magana da kike kawo kina ganin kamar ko babu yadda tsakanin da ke yawa Allah ya wuce mana gaba ni tuna da karɓi wannan number wayar ai ban ga ta zama ba eh. sai mun yi magana shi kenan na gode mutan gida mhm. madalla na sallame ki Allah su ta. Eh, ai sallama ki Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A'a. Ina wuni? Ya kike? Wallahi lafiya lau ya kwana biyu. Ya na ganki a hakan ya faru. Kamar yaya fa? Ganinki na yi jiya yau. Ni da nike ganin yadda na ɗauki dogon lokaci ban zo ba, ko ranki saboda na ɗan ɓata miki rai nike gani, ashe har yanzu abin yana nan zuciyarki? Har yanzu dai, ana nan dai akan wannan maganan nan dai. Wallahi yana nan akan bakansa. Sai dai duk da yana ce min har yanzu ba su haɗu da ita ba, don wai ba ta fi son. amma ni dai har yanzu ban yadda ba wallahi saboda na san halin maza na san yaudara ta kawai ike yi saboda ya kwantar min da hankali amma ba yadda da shi ne ba to kin ganin nan na ɗauki tsohon lokaci azumi ma nake a gidan nan saboda na daina cin abincin gidan shi na ma daina wanka a yanzu ma da kika gani azumi nake yi azumi kuma azumin lafiya azumi ba wanka lafiyar kalau kuwa akan mene za ki ɗora ma kanki wannan matsalar haka ke barin gaya miki in za ki canza goma kin canza saboda shi yana cin yana yin abin shi bai ma damu ba ke kina nan kina wai azumi gwamma ki dinga cin abincin ki kina bulbul kina kiba ke in ma za ta zo ta same ki gwamma ta zo ta same ki da kuzarin ki da kiban ba wai ta zo ta zo ta tare da bushashshiyar itace ba ok wato ke har yanzu kina sa abin a ranki akan zai yiwu kenan kike nufi ai ba wai abin da nike nufi ba kenan ai misali ne eh haka kurin ki dora ma kanki azumi dan Allah dan annabi ki ma dena wallahi saboda kin ga wannan wannan ɗabi'an ma da kika zo kika ɗauka wai na rashin wanka wai na rashin kwalliya wallahi haka ɗin ne ma zaki bashi dama ya fita waje ya kalli wata in banda abinki in kika bari cuta ya kama ki kika fada kika mutu wallahi sunan ki sorry saboda mutane ma shawara za su bashi su ce yayi auren shi zauna ba mata ne gaskiya in dai hmm, ni kawai ni dai ki canza kawai ki canza ki koma ki murmure ki ci abincin ki ƙara kyau ki dinga kwalliyan ki ba wai ko saboda wai dan abin da ma baki tabbatar ba ke ma kina da matsala wallahi Ni ina ne ina ta hauka na? To, faɗa ai. Gaskiya na gode wata. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Alaikum Kar ka ɗauki ɗauka wallahi wallahi kar ka ɗauka na ga ya maka wallahi kar ka ɗauka wai shafa to wai ki miki ne ne eh ya sa bugun mai ki dinga ciwon ba zan ɗaga ba ke za ki sanin da ciwon ko kan duke ta eh wallahi ba za ka ɗauka ba wallahi ba za ka ɗauka ba ranin girki na babu wata ƴa mace wallahi da za ka ɗaga bai tabbalanta na wata can tsohuwar kishiya to in girkin ki ne fa wannan wani irin iskanci ne eh fi sabilillah wai ba wanda na sani a duniya sai wannan matar ba wanda zai kira rawa sai ita kenan ni dai na ga maka wallahi ba za ka dauka ba nan fa gida na ne nan ranan girki na ne ba zai yi ka kira ta a gidanta ka fita kofar gidanta ka je kai waya da ita kuma yanzu ka shigo gidana saboda tsabarcin fuska ma kai magana da ita wallahi ba zai yi ba wai ke wai wai me yake damun kanki ne dan Allah dan Annabi ke gaba dai daga shigowa fara da iyawa ba za a zo ki a zauna lafiya ba gidan na ya fara gundura ta fa kai gidan nawa ya ba sai gundure ni ba daga dawowa ta ki zo ki girka wurin da masifa waya sai shegen zargi ki gani ko ba fa ita ba na fage ki ba sallan ban nan ba fa Karka ɗauka. Sai Shafatu, kira na ake ba ba fai ta ce ba ba. Fai ta mace ba san wannan lambar ba ni ba. To aka Kar ki bata min waya. Ki ba za ki bata ki hadan da mutane ba. Ka sa hansfiri in ji Na kin sa hansfiri din. Wa ta ce ki da za ki ringa min doka wai. Eh. Ki min shiru fa. Astulillah. Ki shiru zan dauki wayata. Kin da ji abin da gami. Assalamu alaikum. Hello? Na'am ina gajiya. eh to ina tare eh zan kira ka zan kira insha Allah eh ina nan ina gida ne zan zo in Allah yarda za mu magana gobe insha Allah za mu magana insha Allah za mu magana insha Allah zan zo zan zo to salamu alaikum sai Allah ya kai mu ya kike ne maki zama min da mutunci shafa'atu wannan irin wulakanci ne yi eh? <laughs> bin da rashin gaskiya waye ce kakkasa a hansbury in ji a rashin gaskiya ne mata maza maza dubu nawa ne yake yin ma mata yin sa haka sai su zo su ɗauki waya a matsayin wai da namiji suke magana kuma halalin aka bincika da mata ne yanzu ƙarya ne kenan ko oh ni ne ga gira ga sa hansbury gaskiya ɗaya ne sai ƙarya ne ga dankalin tura shiga da shi kicin ba je na da gidan ba bukata ki kenan na dawo shigan kullum ga kan da ki ke da tsani na dai dawo a ka fita ba ba zan yi sallar isha ba ko wani garba ko koya a nan zami ba zai yi ba sai na fita na samu jami'i lada 27 ba ki samu min da shi a cikin gida ki kai dankalin nan ke yanka aka ce ki fere shi Mijina da fatan kana jin daɗin wannan shayi. Sosai ma kuwa. <laughs> na dama wani shawara ce da ni. Hmm? Za ka ji ta sosai kuma za ta amfane ka. Amma da zaran ka bani haɗin kan hakan. Yau haɗin kai ya wuce wanda na baki yanzu gashi an ajiye na a bakin ɗakin girki kuma na yadda na zauna. Ko? <laughs> Ai ba daga nan mutum yake ba. masoyina me zai sa ba za ka canza sana'a ba ke dai shafa'atu har abada in aka zauna ina tunanin zan ji wani abu sabo mai kyau kuma sai in ji dai ashe dai ta jiya ta jiyan dai wai za biya ta manta waka ko ha shafa'atu me aibu a sana'ar da nake yanzu korafinki kullum a gidan nan kuɗi ba a samu ba a kaza ba a kaza duk na huce gorance gorancen maganar na ci gara ne waye kuma yanzu an samu sana'ar da ni nake kawo wa ake ci ake koshi kuma amma duk da haka kuma sai an min korafi akan sana'a me ya aibu a sana'ar da nake yanzu na san za yi tunanin haka din kuma zaka ki amincewa amma me yana da kyau ka amince saboda ana ta raɗe-raɗe a waje mutane na ta ƙanƙananun maganganu cewa mijina ya zama direban mace guda ɗaya in ka fita ba aiki kake zuwa ba kullum kana tare da ita ba wanda kake ɗauka aiki a cikin takzi ɗinka sai ita duk inda aka ganka wani unguwa ne wani jeji ne wani ina ne da kai da ita ake ganin ka ba aiki kake ba kaza kaza kaza kaza surutan ya mun yawa shi yasa na ce bari to wai tsaya in ma an gani da ita ba aiki nake ba ake biya na sana'a ba nake ko kuma ke da kike gida fi sabilillahi ta ina wannan labarin yake zo miki na ga ina murna yanzu kin daina fita da bani bini zuke zarma bikin kama gaban ki. yanzu kina gida kuma amma da haka da korafi ai ka san mutane ka san mutane ba su da gadon ka suna da gadon maganar ka su zauna ne abin kai da ka cika ta da kai a gidanka sai ga su suna famar bin diddigi ana jin sirrin wani abu ka duba dai ka gani ka duba Hawa. son wajen domin um. Hello? A lafiya Alhamdulillah. Ah, abin da yasa na kira ka dama ina gida ne yau. to shi ne sai kafin in fitan da Allah ka zo sai a ɗan dudduba guraren da eh sai a dudduba inda ya kamata a tattaba ɗin a gyaggyara ɗin ba sai ne lissafi na gode ta sai ka ɗara su ah, na ji kana waya me za a dudduba a gida wani saboda kin ga gidan nan ya ɗan fara shan wuya kuma gashi abubuwa suna ta abin nan ga azumi ma yana tankarowa sai na ga ya kamata a zo a ɗan yi wa gidan kwaskwari ma a yi masa fenti ko ya kika gani Me fenti a gidan nan ai eh mana ba na bukata babu wanda ya isa ya shigo min cikin gida kamar eh, ma ai ba me fentin ne kawai zai zo ba wani ce zai shigo fentin banza fentin wofi Tantani baka san da zaka mun fentin ba sai yanzu Na'am. Ke fa zan yi wa gyaran nan. na ga gidan nan yanzu ke a zo a sami gidan nan haka kace kace duk da datti ai ba burgewa ne abin ki eh, yanzu hawa amma dan Allah ki nan fa gamsa kuka kace ko gamsa karkashi shine haka nake son ganin kayana a haka gidana ne ko wai ita ma wai ita bata ji kunya ba ma a wannan gidan za ta zo ta taye to gida gida dai nawa ne wannan gidan daga ni sai kai babu macen da ta isa ta shigo min cikin gida wai ke dama akan ta kike wannan magana ni na gida fa ke ce a ciki kuma ke zan gyara wa kawayenki in suka zo a ga gidan nan tsaf tsaf ake ma abun burgewa ne a gunki ko ko ma menene dai haka nake son gidana babu wacce ta isa ta shigo min cikin gida dakata ma ta tukunna kai gaskiya fi sabilillahi ni shafa'atu wannan lamarin naki wai ke wai ke me me matsalaki ne ne dan Allah ha kullum magana ɗaya kullum magana ɗaya ta ci ta ki cinyewa ki ce wannan baki ansa ki ce wannan baki ansa kuma sai kin sake mai ta min ni na ɗauka gyaruwa kika yi ashe yaudara ce kika zo kika dafa mun shayi kika ba nan na kurba sai kai tun da kai ba a zama a yi maganar mutunci da kai ba a zama a yi maganar arziki da kai to daidai nake da zamanin ka ka san da sarai wallahi tallahi daidai nake da kai kuma wallahi tallahi dole a canza a cikin gidan nan eh ba zai yiwu ba ba zai sabu ba a ce mutanen unguwa su nuna ni baki suna haka majinta to wallahi tallahi ba zai yiwu ba a dinga kiran mijina ana kutanta ni dole ne a ijiye sana'an nan ba zai yiwu a dinga karbe menene radewa da sana'an taxi sana'an taxi na fita aiki na fita aiki ana cin amana ta ba san ba zai yiwu ba to ba aiki bane ba aikin bane ba aiki bane cin amana ne a ina zama cin amana da barin ana cin amana ba za ta dinga biyan ka ne me yasa in dai aikin za ta baka ta baka shi dan Allah mana san da ta aure ka ta baka shi dan Allah mana ai da aikin ta ce za ta ɗauke ka har ina jin daɗi ashe munafuka ce algunguma matsuciya ihu kike bayan hari ke da kika rika cusa ni dole sai na je na karba aikin ke kuma a ce ba a da bane saboda yanzu baki ake ba kudin ba ko da ba ke kunshi ake saka aljunki ba ki ga mun da abin da ta baki ai na ji labari in ta baki kudi kudin da kike ba mana sanin ta baki kuma yanzu nan ni saboda kina min bakin ciki saboda kin fi so in ci gaba da zamana kina juya ni ana kawo min ina cin abinci a gidanku ce na gara ne ki ci gaba da gaggawa maganganu yanzu an daina wannan shine ni kuma zaki zo ki kina mun baki to ai na daina to in kin ni kuma yanzu na fara wanda ya tambaye ka sai suka manka ce ta gaya maka zama tun da kun da kuka yi aure take zama take bata ni take gaya maka aibuna. na wal ba a baki ba karab karaba ni da matan nan a baki ba karaba ni da ita ina gaya miki matan nan ta fi karfin ki da kota ina ta fi ki a shekaru ta fi ki kuɗi ta fi ki karfi hada dande ka san in ita ta dace ni kurutiya ta kai ka sani ka sani sun nuna mata danyen aiki na dai miki doka maganar fa ki ce ki wani magana ba tun baki da wani tasiri dangane da haka ni dai ga abin da nake yi sana'a ce ba zan canja ba sana'a ta ce yanzu ka fi santa a kai nan eh, ma sana'a dai sana'a ta ita ce sana'a ta kuma ne ana biya na ba zan canja ba ba ne maka sana'an nan ba ni ne maka ba ba ni to na ya sana'a ki ce a ji a ci a kore ni ke ka to to tunda ba zan ji ba to ba zan ji ba wallahi <laughs> kai ba shayin ai na sha shi ka shanye shi Ai na baka ne na soyayya wallahi ka sanye. A soyayya ce kina muna nama? Kin sa na nan sai ne ke duka na kuma kina ga mu ga gamar sa dai. Assalamu alaikum. Eh, assalamu alaikum. Oh oh, ka gani ba? Ka an gudu ba a tsira ba. Inna lillahi. Hai. Shi kenan mijina ya zama wani abu a garashin nan nan. Mhm. ya daina kallo na kai to yanzu wai ni da gida na sai amin iko abin da zan yi nace gyara zan yi a'a abin nan yi mana ma'azu gida dai nawa ne fa ka isa ba wallahi gida nawa ne babu wanda ya isa ya shigo min wai ya zo min wani fenti ma'azu ga ya hawa ba sunan ka bane a dai, kin faɗa dai to sai ya mata ku. ka san me zai fi hakan Sake ni kawai. Eh? Kaga, ka sake ni kawai. In ya so idan ka tashi yin fentin, ka fara tun daga sama, har tais ɗin kasa lokacin bana nan. Amma idan ina cikin gidan nan, babu wanda ya isko ya isa ya shigo cikin gidan nan da sunan fenti. Wannan mummunan farci daga bakin kyawa. Kin san musibar da mace ta nemi saki da kanta? Hmm. Allah ku. Ji tsoron Allah. Allah ku. To da tsoron ka nake ji? Gida ne da na ce ban yadda a yi fenti ba. In so kake a yi ta ka sake ni ta taga kayan ba gidan nan. A'a, ai bikin magaji bai hannu na magajiya. Matsalar ki dai fenti ne ba ke so. Ba na so. An gama, ba za a yi ba insha Allah. A ban min gida na a haka ba na so. Zauna daram a gidan ki hawa, ba damuwa ba an fasa. Bari ma kira shi. Ba dai ke so. Ba na so. Hello? Mazan Bello. Ka taho ne? Ah, a to fito sai haɗa hanya eh ya dan Allah dan annabi bai kamata ni in kin ganni ki rika ganin kamar kin wani wani abin ki ne ya zo wajen ki ba da Allah ni bukata ta ce in ta biya shi kenan to amma yanzu ya kake so ne maka me kake so na yi kuma haba dan Allah a zauna a ta abu daya shine dalilin da yasa ina ga Sadiya ta same ni ta ce da ni a shiranan ranar sata aka musu a shagon Sata kuma? To, ta ma ce tana so wai za ka je gurin ta dalilin da ya sa aka yi sata. To ni in ban da biro da ya faɗo daga gaban aljihuna na zurkuma na bayan wata dila ta shadda na ɗauko na mayar ni nai.